Domin jin daɗin mata masu juna biyu da masu shayarwa, jami'an kiwon lafiya na ba da shawarin mutunta zuwa yin awo ainan sai dai 'yan shekarun bayan nan kaɗan daga cikinsu ne ke zuwa a cewar jami'ar karɓar haifuwa Madam Sharif Fati wace ke jan hankali bisa ga mahimmancin zuwa cibiyoyin kiwon lafiya. waiburai mata masu juna biyu ke da matsala sosai daga lokacin da suka ɗauki juna biyu har haihuwa har ma zuwa bayan haihuwar matsalar dai da gare su ne akwai wasu da sun yi awo ɗaya ba sa sake dawowa da awo sau hudu ne ake yin shi yanzu sai an yi sau takwas ki zo da juna biyu na wata takwas ko tara shin kin samu allurai duka a'a to suna da yawa irin wannan matan da kin samu yauni sai ki gaggauta ki zo asibiti ba ki biyan ko dala ki awon ki tun da wuri hakan zai sa ki samu magunguna na rigakafin cutar matattarar cizon cizon sauro su hudu shin shawar da ake ma mata masu juna biyu ta rigakafin cutar dahi ita ma sai kin zo tun harkon awo sannan ne zaki samunta. ta in kika yi jinkiri har ciki ya kai wata tara to baki samun sauran shan shawar muna jan hankalin su ba sai abu ya lalace ba bane zaki zo ki ga likita ya yi magani karhe tun da zahin shi ake tankwasa shi hakika halartar mata a cibiyar kiwon lafiya ta sai ta sassauta sosai matan kansu na bayyana wannan yanayi dangance da wasu mata matakan dokar ta ɓaci da gwamnati ya gindaya wace ke takaita kai da kawo a cikin karkarar wasu matan sun ba da shaidar walalun da suke fuskanta. Ana shan wahala. In an yi katari babu mota babu moto akwai matsala sosai. Kai kilo goma ko da hakan nan kan tarko akwai wahala. In ko moto ne akwai sauki sai a kiro shi ka dauke ka kai ka nan da nan. Da da akwai motuna muke zauwa mu yi awon mu koma gida. Ko na kuda ce dan da na ake kawo mace ta haifu lafiya ta koma gida lafiya. Amma yanzu kai gaskiya akwai matsala sosai. Magana gumo. In akwai moto abin da sauki. Shekaran jiya na je duba 'yan malati malati sai ruge mun nemi abin hawa na kai dan malatin asibiti amma ba mu samu ba wannan wahala ce inda akwai moto da an samu sauki a cikin jihar tilaberi matakan da aka ɗauka domin kokowa da rashin kwanciyar hankali na baiwa al'ummomin wahala ga samun zuwa ma'aikatun kiwon lafiya hakan zai kara yin tasiri ga ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya musamman ma matan da za su haifuwa.